Assalamu alaikum, masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci. A wannan makaranta ta Jamil Chiroma College of Science and Technology a cikin wannan shiri na kimiyya a Hausa. Shiri wanda yake kawo muku koyar da darussan kimiyya cikin hikima da dabara kuma a yaren Hausa. Kuma a yaren Hausa ta yadda ɗalibai Hausawa za su yi fice wajen karatu a fannin likitanci, da kuma fannin kirkire-kirkire wato injiniyarin wanda a yau za mu koyar da darasin mathematics kimiyyar lissafi cikin hikima da dabara kuma a yaren hausa tare da ni jamila abubakar ciroma kafin shirin ya dora za mu je hutun takaitaccen lokaci kimiyya a harshen hausa masu barkan barkanmu da dawowa a daidai wannan lokaci a wannan makaranta ta jamilu chiroma college a wannan tasha ta jcc kano za mu koyar da episode 1 na mathematics za mu koyar da mas, wato episode 1 episode 1 kamar yadda muka faɗa cewar za mu koyar da algebraic fraction algebraic fraction algebraic fraction za mu koyar da algebraic fraction episode 1 algebraic fraction episode 1 algebraic fraction menene fraction a gurguje a gurguje fraction shine duk wani ilimi da zaka ganshi a wannan salam shine fraction ko ma wace iriyar namba ce zan iya ce ma x over y x over y fraction wani salo ne wanda ake rubuta namba a sama da wani layi a tsakiya da namba a ƙasa in za mu fassara fraction a yaren hausa za mu fassara shi da gutsire ɗalibai masu kallon mu ina son ku nutsu ku gane me wannan concept ɗin yake nufi fraction fraction gutsire zan muku cikakken bayani nan me na zana balce guda ɗaya sai na raba ta gida hudu sai na gutsiri guda ɗaya to ya zan rubuta bayanin nan yadda zan rubuta shi ne. zan ce balce guda ɗaya sai na raba ta guda gida hudu sai na gutsiri ɗaya a cikin hudu ɗaya a cikin hudu to kun ga gutsire kenan in zan rubuta gutsire ɗayan nan da na gutsira a cikin hudu to ilimin fraction kenan ɗaya a cikin hudu wannan guda ɗaya ne sai na yanka shi gida uku sai na cike biyu guda ɗaya ne shi sai na yanka shi gida uku sai na cike biyu to biyu a bisa uku da ilimin fraction yake nufi gutsiri wanda ya fitar da wannan mas shine Muhammad ibn Musa al-Kawarizmi in ka koma wanda ya zaro wannan ilimin daga cikin suratun nisa'i inda Allah yake rabon gado awalam kuma ila ah, kuma Allah fi auladikum lidhakari mithlu haddil unthayn a cikin ayar in ka bita ayoyin zaka ji akwai rubu'i 1 over four, ɗaya bisa hudu thumuni one over two, thuluthi one over three, da sauransu to duk wani wannan salon shine fraction duk ranar da kaga namba a sama namba a ƙasa ga layi a tsakani ilimin fraction namba a sama namba a ƙasa ga layi a tsakani ilimin fraction wannan shine ilimin fraction ilimin gutsire ko ɗaya da gutsire ko kuma gutsiran ɗaya shine gutsiran ɗaya shi ake cewa proper fraction ɗaya da gutsire ko bi da gutsire ko uku da gutsire shi ake cewa misfraction ko improper fraction suna da kyakkyawar alaƙa zan ƙara fito da karatun amma ɗalibai a iyayi wajen gane darasin fraction in karsa darasin fraction ma zai azabtar da kai ba ma za ka gane masu ba haka za ka sha wuya a physics ba zai gane ba haka chemistry duk wani calculation ka yi iyayenka ka gane wannan fraction gashi in na ce ma let's say 2 over 3 biyu a cikin uku fraction in zan ba da manasa zan ce wani yanayi ne da yake ɗaukar namba a sama namba a ƙasa da layi a tsakaninsa kaga duk inda kaga namba a sama namba a ƙasa sunan wannan fraction in na tsare ka na ce ma 1 over 3 menene wannan fraction number a sama number a ƙasa layi a tsakani fraction so ta saman nan a turance tana da wani suna wai numerator numerator yana fitowa dar ko sai ka ɗauka ta ƙasan nan tana da wani suna wai denominator denominator wannan layin yana da suna wai shi dividing line wannan kenan ga fraction wannan shine fraction fraction number sama numerator numerator dividing line denominator ga rabe-raben fraction ya rabu gida biyu types of fraction gida uku types of fraction rabe-raben fraction fraction ya rabu zuwa gida uku akwai proper fraction akwai na biyu improper fraction akwai na uku mix fraction amma akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin improper fraction da fraction amma menene proper fraction proper fraction wani rabo, rabo ne na fraction wanda nambar ƙasa ta fi ta sama 3 over 5 let's say 2 over 10 shikenan nambar ƙasa ta fi ta sama nambar ƙasa ta fi ta sama nambar ƙasa ta fi ta sama in dai nambar ƙasa ta fi ta sama yawa sunan fraction ɗinka proper fraction nambar ƙasa ta fi sama yawa nambar ƙasa ta fita sama yawa kalmar proper kalmar turanci ce wacce take nufin daidai proper fraction fraction na daidai daidai ne babba ya ɗauki ƙarami idan biyu ta ɗauki ɗaya an yi daidai idan biyar ta ɗauki uku an yi daidai saboda dama ta fi idan goma ta ɗauki biyu dama an yi daidai hmm. ta ƙasa ta fi ta sama ta ƙasa ta fi ta sama ta ƙasa ta fi ta sama wannan nambar biyu don ta ɗauki ɗaya ba ta yi laifi ba proper na nufin daidai daidai ne biyu ta ɗauki ɗaya daidai ne biyar ta ɗauki uku daidai ne goma ta ɗauki biyu in proper ba a yi daidai ba idan bakwai ta ɗauki biyu bai kamata biyu ta ɗauki bakwai ba saboda ai bakwai tafi biyu kamar kai ne ka taho da ƙaninka kawai sai a ga ka hau wuyan kaninka kaga ba kai daidai ba saboda kai babba ne kaninka karami ne improper ba a yi daidai ba kalmar turanci ce wacce take nufin ba daidai ba ne proper kalmar turanci ce wacce take nufin daidai in na ce sit down properly ina nufin ka zauna a daidai improperly ba daidai ba in ce ma this is improper wannan ba daidai ba ne to wannan improper ne ba daidai ba ne ba ƙarama ta ɗauki babba akwai zalunci a lamarin Ten over 3 ba daidai ba ne uku ta ɗauki goma saboda ai goman ta fi ukun yawa kamar kai ne ka danne ɗan ƙaramin ka kaga ba kai daidai ba zan iya ce ma 6 over 4 ba daidai ba ne shida ta danna hudu amma nan daidai ne proper fraction daidai ne saboda biyu dan ta dauki ɗaya ba ta yi laifi ba biyar dan ta dauki uku ba ta yi laifi ba goma dan ta dauki biyu ba ta yi laifi ba amma a gundarin karatun zaka ce wannan guzuran ɗaya ne dukkanan ba su kai ɗaya ba amma wannan ko ɗaya da gutsire ko biyu da gutsire ko uku da gutsire shine ainihin improper fraction shi kuma misfraction shi kuma yakan zo da cikon bayani na improper fraction misali 2 whole number 1 over 2 kaga b da rabi 3 2 over 5 uku da rabi in ka lura duk wanda zan ƙara muku bayani sosai ku gani? 7 whole number 3 over 10 wannan duk wanda ya zo da whole number shine fraction. in za ka karanta 2 whole number 1 over 2 3 whole number 2 over 5 Seven hole number three over ten. improper fraction number sama ta fi ta ƙasa proper fraction ta ƙasa ta fi ta sama masu kallon za mu je hutun takaitaccen lokaci saboda haka ku ɗan dakace mu mu dawo mu ɗora a cikin wannan darasi na fraction na gode kimiyya a harshen hausa masu kallon mu barkanmu da dawowa ina fata kun nutsu tsaf don ci gaba a cikin wannan darasi wannan fraction din gashi ku tsaya ku gane so ina zana muku wannan ƙara ba ku misalin rabe-raben gutsiri wannan idan kuka lura kwaya ɗaya na ja sanda ɗaya na ja da na ja sanda ɗaya sai ainihin ciki gurbi ɗaya to gurbi nawa ne da ni ɗaya biyu uku kaga wannan na cike ɗaya a cikin gura biyu uku kaga dukkaninsa ɗaya ne amma wannan idan ka lura guda ɗaya ne gashi sanda ɗaya ce nan ma sanda ɗaya ce nan kuma rabin sanda ce ya za ka karanta wannan idan ka kalli wannan za ka ga cewa nan sanda ɗaya ce nan sanda ɗaya ce kaga duka sanda biyu ne amma a cikin sanda ta uku na cike ɗaya a cikin ƙwaya biyu wannan shi ake cewa improper ba ya zo mana da rashin daidai gutsire ne amma ya zo mana da wasu guda biyu so wannan shine improper fraction wannan shine proper fraction babban ƙoƙarin da za ka gane shine fraction ya rabi zuwa gidaje uku gida na farko shine proper fraction nambar ƙasa ta fita sama yawa na biyu in improper nambar sama ta fita ƙasa yawa na uku fraction ya zuma da katuwar number wato whole number two whole number one over two three whole number two over five seven whole number three over ten kai iyayenka ka gane wannan raba-raba kada mu yi gaba in ce ma proper fraction baka sani ba improper fraction baka sani ba miss fraction baka sani ba dole ka san cewa proper fraction fraction ne wanda number kasa ta fita sama improper fraction number sama ta fita kasa mix ya zo mana da manyan nambobi kamar 2 whole number 1 over 2 3 whole number 2 over 5 7 whole number 3 over 10 akwai ɗabi'u wanda ake cewa properties of fraction aka ce ma properties ana nufin ɗabi'u properties of fraction properties of fraction ma'ana ɗabi'un fraction properties of fraction ɗabi'un fraction properties kalmar turanci ce wacce ma'anar ta ɗabi'a saboda haka za mu ɗauko property one in ne haka ina nufin property one za mu ɗauko property one a cikin properties of fraction sai aka ce maka duk inda improper fraction yake in ne haka ina nufin improper fraction yana dawa misfraction in ne haka ina nufin misfraction dama na ma bayani improper fraction number sama ta fi ta ƙasa number sama ta fi ta ƙasa number sama ta fi ta ƙasa sai na ce ma improper fraction zai dawo mix fraction misfraction shine wannan misfraction wannan kenan kaga kenan improper fraction zai dawo misfraction improper fraction zai dawo misfraction to misali da zamu bada shine kamar 7 over 2 improper fraction ne saboda number sama ta fi ta ƙasa wannan 10 over 3 improper fraction ne saboda number sama ta fi ta ƙasa wannan 11 over 5 improper fraction ne saboda number sama ta fi ta ƙasa wannan 12 over 10 improper fraction ne saboda number sama ta fi ta ƙasa ka lura na ce ma in dai number sama ta fi ta ƙasa improper fraction ne in dai number sama ta fita ƙasa improper fraction ne sannan na gaya maka cewa akwai hikimar da zaka ƙara ganewa in har karama ta ɗauki babba ba a yi daidai ba improper kenan ba a yi daidai ba ƙarama ta ɗauki babba improper ba a yi daidai ba ƙarama ta ɗauki babba improper ba a yi daidai ba to ga yadda karatunmu zai zama zan mai da shi misfraction ka lura bino ce a cikin goma afuwa bino ce a cikin bakwai ka irga bakwai ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai to bi kwaya nawa ce a bakwai kun ga bi ɗaya bi biyu bi uku bi guda nawa ce a cikin bakwai in ka irga bakwai biyar shida bakwai to bi nawa ce a cikin bakwai bi uku ce sai ka sa ukun katuwa me ta rage ɗaya e, ta rage sai ka ɗauko uba tu ɗinka ka aji to kunga ga yadda ake mayar da improper fraction ya dawo mix yadda ake mayar da improper fraction ya dawo mix yadda ake mayar da improper fraction ya dawo mix bilo ce a cikin bakwai uku ce mai targe daya ga oba ɗinka ka oba 2 ɗinka ka aje sai wannan uku nawa ce a cikin goma uku nawa ce a cikin goma ka irga goma ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ka irga goma ka, ga uku nawa ce ɗaya biyu uku ɗaya ɗaya biyu uku biyu ɗaya biyu uku uku tabar ɗaya uku ƙwaya uku ce a cikin goma tabar ɗaya ga oba tiri ɗinka biyar nawa ce a cikin goma sha ɗaya biyar nawa ce a cikin goma sha ɗaya biyar ƙwaya biyu ce sai ka sa ƙatuwa me ta rage me ta rage tabar ɗaya sai ka ɗauko oba five ɗinka goma nawa ce a cikin sha biyu goma ɗaya ce me ta rage biyu ka ɗauko uba ten ɗinka kaga yanzu idan ka kalli karatun za ka iya karanta shi da turanci ka ce 2 into 7 3 remainder 1 over 2 3 into 10 3 remainder 1 over 3 5 into 11 2 remainder 1 over 5 10 into 12 1 remainder 2 over 10 a turance kenan in zaka karanta amma a hausance sai ka ce bino ce a bakwai uku ce me ta rage ɗaya ka ɗauko ubatu ɗinka goma no ce a uku no ce a goma uku ce me ta rage ɗaya ka ɗauko obatiri ɗinka biyar no ce a sha ɗaya biyu me ta rage ɗaya ka ɗauko bisa biyar ɗinka goma no ce a sha biyu ɗaya me ta rage biyu ka ɗauko bisa gomanka wannan shine ita ce ɗabi'a ta farko ta fraction duk inda improper fraction yake zai iya dawowa mix akwai ɗabi'a ta biyu ɗabi'a ta biyu shine in ne haka ina nufin property 2 ma'ana ɗabi'a ta biyu inda za ka mai da mix fraction ya dawo mai improper fraction mix fraction ya dawo improper fraction ɗabi'a ta biyu bari mu ɗauko wannan mix ne saboda ya zo min da katuwar number 3 whole number 1 over 2 wannan mix ne 3 hole number 1 over 3 wannan mix ne eh, number 3 kenan 2 hole number 1 over 5 sai number 4 mix ne 1 hole number 2 over 10 yayin da aka baka wannan in za ka mayar da shi ainihin improper yanzu mix ne so ake ka mayar da shi improper shi ma ka yi ƙoƙari ka gane karatun cewa za ka yi ta ƙasan sauƙatuwar a tara da ta sama ta ƙasan sauƙatuwar a tara da ta sama ta ƙasan sauƙatuwar a tara da ta sama bi sau uku shida a tara da ɗayan sama bakwai sai ka ɗauko oba biyunka bisa biyinka ka aji kun ga 2 times 3 6 plus 1 7 over 2 ta ƙasan sauƙatuwar abin da ya baka ka tara da ta sama sai ka ajiye a sama sai ka ɗauko bisa biyanka sai ka saka Kunga nan ma haka za ka yi ta ƙasan sauƙatuwar abin da ya baka ka tara da ta sama uku sau uku tara a tara da ɗaya goma ka ɗauko over ɗinka yanzu ya ka gani wannan ne na da da shi wannan gashi three hole number one over two. ya bani seven over two. a nan seven over two ne bani three hole number one over two. haka a na biyu wannan na ɗauko na mai da shi yadda yake da Ga shi shi ma wannan ta ƙasan sauƙatuwar abin da ya baka ka tara da ta sama biyar sau biyu goma a tara da ɗayan sama sha ɗaya over five kun ga shi ma ya dawo 11 over five ta ƙasan sauƙatuwar abin da ya baka ka tara da ta sama 10 times 1 10 plus 2 12 ka ɗauko over 10 shi ma ga shi ya dawo to wannan shine yadda ake canja misfraction ya dawo improper fraction misfraction ya dawo improper fraction ta kasan saukatuwar a tara da ta sama ka ajiye ka ɗauko over 2 ta kasan saukatuwar a tara da ta sama ka ajiye ka ɗauko over 3 kaga a hausance ta kasan saukatuwar abin da ya baka ka tara da ta sama a turance 2 times 3 plus 1 denominator times the whole number plus the numerator denominator times the whole number plus the numerator denominator times the whole number plus the numerator haka ake saboda haka ina fata an gane yadda ake mayar da improper fraction ya dawo mix a ɗabi'a ta farko property 1 kenan a ɗabi'a ta biyu property 2 yadda ake mayar da misfraction fraction ya dawo improper fraction ina fata kun gane kun ji daɗi kuma kun fahimta za mu tafi property 3 mu tafi property 4 za mu tafi property 3 yanzu ɗalibai masu kallon mu kafin mu shiga property 3 za mu je hutun takaitaccen lokaci ina fata za ku dawo mu ɗora a cikin wannan darasi a dakace mu kimiyya a harshen hausa Masu kallon mu barkan mu da dawa ina fata kun dawo don mu dora a cikin wannan shiri na kimiyya Hausa. So property 3 ɗabi'a ta uku. Property 3 cewa reduction of fraction. property 3 cewa ya ana rage fraction ƙa'ida ne dole ana rage fraction misali 2 over 4 3 over 6 5 15 over 10 12 over 8 duka wannan fraction ne wani proper wani improper wannan proper ne number ƙasa ta fita sama wannan proper ne number ƙasa ta fita sama wannan improper ne ta sama ta fita ƙasa wannan improper ne ta sama ta fita ƙasa saboda haka yanzu zan rage wannan fraction din reduction kalmar turanci ce wacce take nufin ragewa yadda ake rage gutsiri reduction of fraction yadda ake rage fraction ka kallo na ɗaya ake ka lura ka lura ka sakko da tambayar ka ka nemo factu kaman factu ko in ce kaman facto hai kaman facto ko kuma kaman facto ko ba ma haidin ba a turance a hausance ka nemo nambar da za ta shiga ta saman nan ta shiga ta ƙasan nan ba tare da ta rage komai ba sakko da ita ne wacce ba ce za ta shiga ta saman nan ta shiga ta ƙasan nan ba tare da ta rage komai ba wacce ba ce za ta shiga ta saman nan ta shiga ta ƙasan nan ba tare da ta rage komai ba wacce ba ce za ta shiga ta saman nan ta shiga ta ƙasan nan ba tare da ta rage komai ba bi ci bi a cikin bi ɗaya ci bi a cikin hudu bi ci biyu a cikin kanta wacce namba ce za ta shiga nan ta shiga nan wannan nambar biyu ce bi za ta iya shiga biyu ta shiga hudu ba ta rage ba to bi a cikin bi ɗaya ce bi a cikin hudu biyu ce to wannan ta mutu ta haifi ɗaya wannan ta mutu ta haifi biyu one over two kun ga abin da ya bani da na rage 3 over 6 nan barin mayar da shi 3 over 9 ka sauko da tambayar 3 over 9 wace namba ce za ta shiga uku ta shiga tara ba ta rage komai ba wata namba ce za ta shiga uku ta shiga tara ba ta rage komai ba nambar da za ta shiga uku ta shiga tara ba ta rage komai ba wannan nambar uku ce uku ce za ta shiga kanta sau ɗaya ta shiga tara sau uku ka irga ka ga uku in ta shiga kanta sau ɗaya za ta shiga uku in ta shiga tara sau uku za ta shiga to ukun in ta shiga kanta sau nawa na ce za ta shiga sau ɗaya sai ka kashe ka sa ɗaya uku in ta shiga tara sau nawa za ta shiga sau biyu sau uku za ta shiga in ka irga tara uku guda tara ce uku guda uku ce a cikin tara kun ga uku a cikin uku ɗaya uku a cikin tara uku kun ga over three. wannan ta mutu ta haifi wannan wannan ta mutu ta haifi wannan idan ka rage three over nine, zai zama one over three. in ka rage two over four. zai dawo wani over tu. haka na ukun nan ka sauko da tambayar ka nemo nambar da za ta shiga ta sama ba ta rage komai ba ta fito ta shiga ta ƙasa ba ta rage komai ba wannan nambar biyar ce biyar in ta shiga sha biyar sau uku za ta shiga biyar in ta shiga goma sau biyu za ta shiga biyar in ta shiga goma sau biyu za ta shiga biyar in ta shiga sha biyar sau uku za ta shiga biyar in ta shiga goma sau biyu za ta shiga dole nan ba sai ta kasance fa za ta shiga ta sama za ta shiga ta ƙasa in iya ta sama za ta shiga ba za ta shiga ta ƙasa ba sai dai ka haƙura idan iya ta ƙasa za ta shiga ba ta shiga ta sama ba sai dai ka haƙura saboda haka yanzu sha biyar biyar a cikin sha biyar uku ce biyar a cikin goma biyu ce amma an samu matsala nan proper fraction ne saboda nambar ƙasa ta fi ta sama nan proper fraction ne nambar ƙasa ta fi ta sama amma wannan improper ne <clears throat> sai ka mai da shi zuwa mix bino ce a cikin uku ɗaya me ta rage ɗaya ka ɗauko over two ɗin ka dama mun yi karatun ɗazu mun yi karatun ɗazu inda muka ce ana mayar da improper fraction ya dawo mix to yanzu gashi na hada da improper 3 over 2 zan mai da shi mix nan sai ka ce ta ƙasan nawa ce a cikin ta sama adadin da ta sami ta rage ɗaya ka sako da ta sama karatun da na yi a nan kenan biyu no ce a cikin uku ɗaya me ta rage ɗaya ga over 2 dina na taho da shi haka na hudun nan abin da zai faru kenan in sakko da tambaya ta wata namba ce za ta shiga ta sama ta fito ta shiga ta ƙasa ba ta rage komai ba wannan nambar bi za ta yi hudu za ta yi Barin ya yi amfani da biyu amma ka sani hudu za ta yi amma barin ya yi amfani da biyu amma na baka asamin a gida kai kai amfani da hudu bino ce a cikin sha biyu biyu shida ce bino ce a cikin takwas biyu hudu ce ya baka 6 over 4 kuma mawa dai za a ƙara samun nambar da za ta shiga shida ta shiga hudu wannan nambar biyu ce bino ce a cikin shida uku ce bino ce a cikin hudu biyu ce shida ta mutu ɗauko uku ɗauko biyunka kun gana rage to saboda haka bino ce a cikin uku sai in yi amfani da yadda ake canja improper fraction ya zama mix wannan improper ne tun da number sama ta fita ƙasa bino ce a cikin uku ɗaya mai ta rage ɗaya ga 1 over 2 ɗinka Dalibai masu kallon mu ina fata kuna jin daɗin wannan darasi kuma kuna ganewa inda a yau muka yi property 1 property 2 property 3 wanda insha Allahu yanzu wannan shine episode 1A a episode 1B insha Allahu za mu ci gaba da ainihin properties of fraction inda za mu mayar da decimal izuwa kuma fraction ina fata kuna jin daɗi kuma za ku ci gaba da turawa a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta jcc kano a cikin wannan shirin na kimiyya a hausa tare da ni jamila abubakar ciroma na gode.